Haba mai gari ya kake rabka mini kira kamar wani makaho? Bayan ga ni nan muraran a gabanka. Kana gani? To kiran kuma na menene kake yi tamkar za ka ari baki. Ramma, duba mini wuyan nan nawa ki gani, na yana wurin ko kuwa ya fincike? Na dawo, in ji ɗan yawon duniya, da tada zaune tsaye. Naman neman asalin amarya a wajen ɗaurin aure. Yaya ana zancen fyaɗe kai amma ba ta jikin naka kake ba? Kar a aje maka ko kar aje ma ko ta maka lahani amma kana zancen ko ka ya bincike sai ka ce kan keken ɗinki. Dakala tana masa kallon mamaki ganin bai tanka mata ba ta sake cewa ko dai mansaleta za ka shafa ko ka ji dama-dama. Yo ai dama in Laila ta kiya sai a koma caca. Gwaggo ta faɗa don ita har yanzu ta ɗauka fyaɗe aka musu. Kai amma gaskiya gwaggo kin iya shiga sharaba shanu sai ka ce a shirin fim za a ce an mana fyaɗe sai ka ce wasu mata. Yau ai mace ce ake yi wa fyaɗe amma namiji kuwa fa. Ko da shi ma idan aka tursasa shi duk ana kan hanyar cewa fyaɗen aka yi. Ta ce da yake gyara zamansa ya faɗa a ransa yana jiran ya kai, da doguwar diramar za ta kasance. Ni dai na fi ji da maƙogwaron nawa tunda daga nan nake samun haɗiyar abinci da ruwa. Ki duba mani don wallahi wajen muƙamuƙin nan nawa kamar ana yin faskare. Mai gari ya faɗa yana miƙa hannu wajen saitin muƙamuƙin nashi yana nuna mata. Ana maganar masarrafar aure kai kana bacin maƙogwaro. Mauka ta faɗa a zuciyarta hatta kaina ma sai in nake jin kamar ya murguɗe fata na ɗaya kar in koma tamkar ɗan ruwan ɗan ruwan mai mogaɗaɗɗen kai ya faɗa cikin muryarsa da yake magana ba ta fita kai dai ana ga yaƙi kana ga ƙura kai da ake maganar mafitsara amma kana maganar makoshi da maƙogwaro ko dai mai ɗungurungum ta muku haihuwa har hanji gwaggo ta faɗa tana kama haɓa Goggo. duk wannan abin da kike faɗa fa bashi da nasaba da abin da ya faru ba wani abu bane fa illa zaman yan bori da ta yi a kawunan mu ta ringa sakin iskar tusa kamar an buɗe salansar babbar mota salayar da yayi nasarar samun tace zaune ya faɗa yana ɗan yamutsa fuska jin duk wuyansa yana ciwo har kansa ma sarawa yake yi zaman yan bore yanzu saboda kawai tayi zaman yan bori akan ku kuke wannan balokokon Malam Mammani da rarrafe Malam Mammani ya iya tahowa daga ɗakin. Rarrafen ma da ƙyar yake iya jan gwiwarsa don duk ya ruɗe da ganin wannan iftila'in Yana zuwa falon yake jin ƙarar nishi-nishi a bayansa alamar ana bin sa. If ya yi ya tsaya da rarrafen don cikinsa har ya murɗa masa don tunani ɗaya ne ya fara zuwa masa na ɗayan biyu. Ko dai gawar ce take biye da shi ko kuma jaririn ne ya sake fitowa daga cikin. zai masa takdiranci daga inda ya tsaya bai motsa ba sai bakinsa da yake ta kai kawo da shi kansa bai san abin da yake furtawa ba ga uwa Umaru, ɗanin da ya baibaye shi dan ya kasa juyawa bare ya tabbatar da abin da yake biye da shi a take ya samu nasarar fara jero kalmar shahada domin samun ya cika da imani dan a ransa ya fara tunanin ajalinsa ne zai sauka dan jira dan jira kawai yake ya ji gawar ko jaririn ya damƙi wuya ko bayansa Jin motsin da nishin ya matsotar da shi sai ya ji kamar ya zura da gudu ya tsira, amma ina. Ya san gwiwa da hannunsa ba za su ba shi damar hakan ba, don ba ya jin ƙarfin ko misƙalar zaratin da har zai iya taɓuka wani abu. wuciyar ido ya fara ɗan kallon saitin bayansa cikin firgici tunanin abin da zai je ya zo, wanda zai yi tozali da shi. Sai dai ganin kaka tana rarrafowa daga ita sai ɗan tofi. Zanin ta kuwa yana rataye a wuyanta kamar wacce za ta filin daga tana nishi tamkar wacce aka ɗora wa ƙaton dutse a kirji wani takaici ne ya mamaye zuciyar malam ganin ashe dai babu ɗaya daga cikin abin da yake tsammanin ya biyo shi wato gawa ko jariri sai kawai ya ji saukar wata ajiyar zuciya mai ƙarfi wacce bai san daga ina take ba haba kaka yanzu haka za ki fito ki bar gawar ita kaɗai ai sai ki zauna a ɗakin Malam ya samu kansa da furtawa yana mayar da kallonsa kan kaka da ta yi wurjanjan. Duk da shi ma ya san ya san da zai duba madubi tabbas a wurjanjan ɗin zai ga kansa domin ya san sai ya ga sai ya ga kansa tamkar wanda ya kubuto daga bakin kura saboda yadda yake a tsorace. Kaka ba ta ce masa komai ba. Haka ta ci gaba da rarrafowa sai da ta zo ta ɗan gota shi kaɗan sannan ta dakata tana ɗan jan ɗan da ta gyara inda ta ji ya tattare. ta sauko zaninta daga wuyanta ta ɗaure a hantsa sannan ba tare da ta kalli inda malam ɗin yake ba cikin rawar murya ta ce an ki a zauna da gawar idan gawar uba na ce haka kawai kai da kake mijin gawar kuma uba ga jaririn baka tsaya ba ka gudo sai ni da babu abin da ya haɗa ni da jaririn uwarsa ce kawai take jikata sai na tsaya na halaka a na halaka abin dukkanku ku dakata Muryar jaririn nan ta faɗa daga can cikin ɗakin har wani amsa a mota ke. Hakan ne ya dakatar da kaka daga maganar take wanda tsabar ruɗewa har ta yi gaba da rarrafan za ta fice. Sai kuma cikin kiɗima ta dawo ta tsaya a kan gwiwowinta, a inda take da ta tuna an ce a dakata. Malam Mamani kuwa idanu ya zaro cikin firgici sai hannu ya kai ya zaro ta zugen wandonsa daga cikin wandon da sauri ya ɗaura a hantsa. Dan cikin ruɗu ya fara tunanin ko dai zanin da kaka ta ɗaura zai sa jaririn ya barta da tafi. Ya sa shi ma ya yaka, don ya tsira da ransa. Jin wurin da tazogen bai hau ba a wandon nasa yana saɓulewa yana neman yin tsirara a gaban kaka. Duk da ita ma kusan a tsirarar take don daga ita sai ɗan tofi. Ya kama wurin ya ne ya cusa a jikinta tazogen cikin zafin nama ya ci gaba da rarrafawa. don yake ya fice daga ɗakin tun da dai ya tabbatar da akan idanunsa jaririn yana cikin gawar kafin dai ya fito shi ya fice kaka ganin ya gifta fa zai fice ya bar ta ita kaɗai ta miƙa hannu ta kamo rigarsa ƙi ta dawo da shi sai inda take tana aika masa rarar kayi kaɗan Kallonta ta malami ya kamar ya saki kuka don takaici amma babu yadda ya iya haka shi ma ya dakata wai don taurin kai fita za ka yi to kana zuwa waje za ka ganka ka dawo cikin ɗakin. Muryar jaririn ta ƙara faɗa cikin amsa kuwa. Malam cikin sauri ya fara girgiza kansa alamar a'a. Za ku tafi amma da sharaɗin duk wanda cikinku ya kuskura ya furta wani abu daga cikin abin da ya faru to ya sani zai dawo cikin gawar nan ne abin binne mu tare. Babu mai ji, malam da kaka suka haɗa baki wajen faɗa, don haka kar wanda ya razana. ko nuna wata alama ta tsoro. Ku yi tamkar babu abin da ya faru, kuma kowanne ya tashi kowanne ya tashi ya ƙunce ɗaurin hantsar da ya yi ku fita a natse. Ana gama faɗar hakan suka ji tamkar an yi ruwa an ɗauke babu maganar jaririn. Da sauri suka tashi tsaye ƙafafun kowanne suna karkarwa kowa ya shiga ƙoƙarin saita kansa. Kaga baya ta juya wa Malam ta kunce zanin ta ta ɗaura a kan ɗan da shi ma da sauri sun ce ta zugen. Ya ƙara ɗaurawa a kan wandon nasa yanda babu wanda zai lura cewa ta zugen ba a cikin wandon yake ba. Don ba shi da nutsuwar saka ta zugen a mazagin wandon. Haka suka fito tsakar gidan kaka ta shiga sallalami tare da sakin kukan mutuwar jikar tata. Kishiyoyin murna sa amarya ta mutu shi sun huta. Malam ya daina nuna rawar ƙafa a kanta. Haka aka taru ana nuna al'ajabin mutuwar uwar gidan malam uwar gidan malam ɗin da mai ɗakin tsakiya kaka ta ce su zo su taimaka mata. Shi kuma malam ɗin ya tafi gidan su Shamsiyya ya sanar da mutuwarta. Kaka a tsorace take don haka da aka shigo ɗakin ma dai kaffa kaffa take don hatta kukan mutuwar da take matsowa take don tamkar kace tamkar kace a kamo ta ta zuwa da gudu haka tai. Ganin Talatuwar tana motsa kafa hakan ya sanya ɗaya daga cikin matar matan ta ce su ma Haka suka shiga nuna murna amma ta ciki na ciki don sun so mutuwa ta yi ba su ma ba. Amma kaka a tsorace take don ba ta yarda cewa farfaɗowa ta ba gani take yi jaririn ne yake son ƙara dagula musu lissafi. Sai dai ganin ta buɗe idanunta tana magana a hankali hakan ya sanya kaka ta ji dama-dama wai ki biya a ido. Tana farfaɗowa tamkar ta farfaɗo da naƙudar mai ƙarfi sai haihuwa gadan-gadan. Jaririya ta faɗo. Kaka ganin haka sai ta murna ta manta da damuwar da take ciki. Ƙarfin gwiwa da ta samu ganin yaron ba namiji bane Haka kishiyoyi suka shaƙi takaici. Malam da ya kira 'yan uwan Talatuwa suka zo da kuka ganin ta farfaɗo har da jaririyarta sai suka juya akalar kukan nasu da dariya da murnar farin ciki. Malam ma haka yake yaƙin ganin matar tashi da jaririyar. sai dai kuma bai ji shakkun haihuwar ba tare da ungozoma zoma ba, don ya san yanzu ko da kuɗi aka kira ta ba za ta dawo ba. Gwaggwar amma, duk labarin dannewar da Laila ta musu da suka shiga ba ta labari sai ta yi kunnen uwar shegu da su, ta nuna abin ma ba wani abu ba ne kuma ba shi da wani muhimmanci, don tana ganin ita irin badakalar da suka sha ita da su Malam Mamman su mai gari ko hanyar ba su bi ba sai dai tsoron abin da zai je ya zo ya sanya ta kama bakinta ta yi gum ba ta ba su labari ba su mai gari kuwa haka kowa ya kama wurin kwanciya ya kwanta Salele da Gwaggo suna taiwa ji masifa akan kawo musu Laila gida, Dan suna ganin gashi nan ko kwana ɗaya ba a yi ba suna karɓar hukunci. Gwaggo banda tsaki kamar wata tsaka babu abin da take yi. Ɗan shaf Shafalfalar katifar Salele ta ƙwace ta tare da ɗaukan zaninta a cikin kayanta da Laila ta sanya aka kawo aka jibke mata a ɗakin. Ta kudindine ƙafafu ta shiga sakin munshari. Mai gari ma baccin ne ya sace shi don sai rubda ciki ma ya yi. Ya ɗora haɓarsa don ba zai iya kwantawa da gefen fuskarsa ba, saboda yadda gefe da gefen yake masa ciwo. Haka dai baccin wahala ya yi awon gaba da su duka har taji, kowa ya kama nasa wajen. Cikin bacci gwagwaron mata ji kamar ana ɗan jan zanin da ta rufe da shi. Jin sanyi yana ratsa ta sai ta miƙa hannu ta ja zanin ta ƙara rufa har lokacin idanunta a rufe. Ƙara janye mata zanin aka yi wannan karan sai ta ji gaba ɗaya zanin aka janye aka bar ta sanyi yana surar jikinta. Idanu ta buɗe ta laluma ta ga babu kowa ko alamar mutum sai ma ƙarar munsharin su mai gari da ya cika ɗakin. Zanin ta ja ta rufe don sai ta ɗauka a cikin bacci ne kawai ba wai jin zanin ake yi ba. Baccin ta ci gaba da yi cikin kwanciyar hankali. Can cikin baccin ta ta an kamo zanin da yake ɗaure a jikinta. Hannu ta kai ta buzga, aikuwa suka ƙara kamo. Aikuwa aka ƙara kamo wajen da ta ɗaura zanin. Na shiga uku ni ramma. Menene wannan ɗin kamar almara? Kai dai ɗaya daga cikin yaran nan ne Salilu ko Taji suke son su far min. tsakar daren nan dama in ban da jalala kwacen kwanan kishiya ta yaya za a haɗa ni ɗaki ɗaya kwana da garadan samari zamani sarautarwarsu za su nemi farwa sai ni uwar su. Wanka ta faɗa a ranta gabanta na tsananta faɗuwa jin ana neman sunce zanin da ƙarfi ta kai wa wani da ake neman mata tsirarar. Ai kuwa cikin sa'a ta kamo wani sai dai abin mamaki wai ganin siriki a kan gadon matar ɗansa sai ta ja da ta kama ɗin ɗan ƙarami ne tamkar sillan kara. Mulmulawa ta yi aiko sai ta ji wani lagagab. Cikin mamaki ta ɗan ƙyallara ido ɗaya don ganin wane irin hannu ne don jin ƙanƙantar hannun ya sanya ta daina zargin su Taju. Ya hayu ya ƙayyum. Cewar gwagwarma a zuciyarta, gabanta yana faɗuwa da ƙarfi domin abin da ta hango daga cikin idon da ta ƙyallara ya mugun ɗaga mata hankali. Tana ƙoƙarin tashi sai ta kasa koda ko da kataɓus. zoma? kin manta ba ki yanke mini cibiyar ba. Cewar jaririn nan da suka yi aron gama da shi a gidan Malam mamani Idanun ta bayar ta rintse da ƙarfi tana fatan alasa a cikin mafarki ne. Kin binne uwar. Ya faɗa cikin muryar 'yar ƙarama kuma cikin raɗa da alama ma ita kaɗai ce take jin maganar. Wayyo Allah! Ni ina ganin na baro ka a can gidan ashe dai ka biyo ni nan ɗin ma kenan. Tahowar tawa ya zama duk ɗaya. Wai an ce da karuwa hayo gado? halin da ya ɗora mata a cibiyar jikinsa ta ɗaga ta warɓar gefe. Dungurawa ta yi cikin azama ta bar shi a kan katifar da rarrafe take tafiya. Tana fatan ta samu mafaka a wajen mai gari ko ma menene ya same su tare. Da yake a gigice take sai ta faɗa kan salele da yake baccinsa mai nauyi. Cikin abin rufarsa ta shige ta maƙalƙale shi gabanta yana faɗuwa. Salele kuwa bai ma san ana yi ba wai kunu a maƙota. Don haka baccinsa yake hankali kwance. Hannu gogo ta kai za ta ƙanƙame Salele duk a tunaninta mai gari ne. A tsakiyar kansa wanda ya tara suma ta yi wa hannunta masauki. Wani irin ɗebe wuta ko ta tana karanto salatin Annabi a zuciyarta. Dan ta san dai duk firgicewar da za ta yi to kuwa ba za ta kasa shaida kan Salele ba, bare kuma kan mai gari mijinta. Da wanzami yake sassalewa tas da aska ko ɗigon gashi ba a bari. Da sauri ta janye hannun ta bankaɗo abin rufar ta tashi zaune. Allah ka mana aikin gafara ni ramma, ina zan kai abin kunyar nan idan aka kama ni kwance da jika na kuma na san mutane duk bayanin da zan musu ba za su fahimce ni ba. Allah na tuba, ko giyar wake na sha me zan yi da wani salele? Ta tana taɓe baki kamar an ce ta duba gefenta ai kuwa sai ganin jaririn nan ta a tsugunne. Wani ya ta haɗiye tana jin wani mugun tsoro yana dirar mata. Kafin cikin sanda ta fara jan mazaunai domin neman inda za ta ɓuya. Ganin kamar abin ba zai mata ba sai ta fara murginawa daga kwancen. Cikin azama ta samu nasarar afkawa cikin abin rufar taju Har lokacin a ta mai gari ne hallau. Garin gangame taji ta taɓo belt ɗin da take jikinsa da ya yi ɗamara da ita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. iran ma me ya same ni yau daga in shiga bargon wannan sai in fito in shiga na wannan. Kuma har yanzu ban dace da samun bargon mai garin ba. Haka kawai na ja nuna ya taɓo zanzaro. Banda Allah ya taimake ni yaran nan suna bacci mai nauyi ai da taji sai ya ce wani abu na zo nema a wajensa. Yoko bai faɗa da gaske ba ya faɗa da wasa don ya bani kunya. Ta faɗa tana Tana yaye lulluɓin ta fito daga can gefe ta hangi mutum ya yi goho, wanda take kyautar zaton mai gari ne don dama su su kaɗai ne a ɗakin. Wurinsa ta nufa, ganin jaririn ya rarrafo yana bin ta duk inda ta yi. Mai gari kuwa shi saboda yadda gefen fuskarsa yake masa raɗaɗi shi yasa sai kawai ya yi goho, haɓarsa a ƙasa haka yake baccin. Gwaggo tana ƙarasawa wajensa da rarrafe, Waiwayawar da za ta yi don ta hango jaririn sai kuwa ta hango shi a kusa karasowa wajen. Da baya da baya ta fara ja bata san ta sa inda mai gari yake ba don haka tana zuwa sai ta bangaje mai gari da yake durƙushe ya yi goho yana baccin wahala don babu jin daɗi a baccin nasa ko kaɗan. Mai gari jin an bangaje shi dama ba wani dogon bacci ya ba jin an warɓar da shi daga gohon ya faɗi ya yi wancakali sai tunaninsa ya tafi cewar Laila ce wata tusar ta matso shi ne ta ƙara dawowa za ta yi tusar a kansa. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Amin. Assalamu